Sashen Hausa na Studio Kalango sun mu gabatar da labarai da dai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masu sauraro Asmana shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Litinin 6 ga watan Man na 2024. A cikin shirin zaku cewa jiya biyar ga watan Man ranar likitoci masu karɓar aihuwa ce ta duniya. A Nijar likitoci masu karɓar aihuwa na garin Dogon Duci sun yi amfani da wannan dama wajen tunatar da mahukunta yanayinsu na aiki. a yau ne aka kawo ƙarshen kamfen shawar cutar ɗan sankarau a nan yamai muna tafi da ƙarin bayani waɗanne ne muhimman ka'idodin ayyukan jin kai za mu ji amsa a rahotonmu na musamman na yau tare da ƙungiyar nrc ta maraɗi a shi ne aka yi shagulgulan zagayowar ranar likitoci masu karɓar aihuwa wato fam ta biyar ga watan man a nijar kamar sauran ƙasashen duniya a dogon duci jihar dusu an shirya wani biki cikin harabar asibitin garin likitoci masu karɓar aikuwa sun yi amfani da wannan dama inda suka zana wasu matsaloli da ake fuskanta a asibitin madam jamilu jamila muhammad gumbi ta yi wa aliyu bawa ƙarin bayani gaskiya wa gara na babban murna ta gare mu saboda yau mun hiddo sunan mu daman duk shekara ana ga sallah mun ba mu taba yi ba aiki da muka cikin karkarar dogon sai mu ce alhamdulillah tunda muna samun mata masu goyo masu biki duka dai yawanci dai matsala guda da muka nan ga sa muna son mata su rage aihuwar gida saboda ba a san da an ka aihu ba wuri mai tsafta na ko lalan wuri na ba iya sani matsalar mu ta farko babban likita ga matar maternity ta matse mu lalle ba kwana ya kamu ba to ko da ɗakin da muka kwanci ko na adiba ya matse muna yanna wurin da muka bada magani shi ma ya matse mu tunda da inda mazan ta zamna madam mu uku ga aiki dan sun ka shiga cikin ɗaki ga marashin lahiya mai jiya bai samun wurin tsayi kenan wuri ya matse mu ba mu da dakin ba da maganin hutu shi ma ya matse mu yanzu aka cikin biron majar na aka ba da maganin hutu ɗakin aihuwa gado hudu sai a same su duk sun cika nan wurin ɗakin naƙuda kuma ya cika an kaddamar da wani kamfen shan shawar cutar dan sankaro a ranar alhamis biyu ga watan mayan a fadin kasar nijar baki ɗaya. manufar hakan ita ce a dakatar da bazuwar cutar shashawar ta shafi yara 'yan shekara ɗaya zuwa sha tara da aihuwa abokin aikinmu muntari muhammadu ya zagaya a gidan likita na unguwar yantala da ke yamai domin sanin yadda lamarin ke gudana dr sa'ade sunguli ta yi ƙarin bayani wanga shaushawa game da cutar tsankarau biyu ga wanga wata muka fara shi kuma Allah yarda yau muke kare shi shidda ga wata yara daga shekara ɗaya zuwa goma sha tara su ne ya shaha to mun zaɓe su don saboda shi vaccine kin ba ya isa ba a yi ma kowa da kowa to su kuma su ne muka gani su ne wanda sun yi shiga damuwa ba su da kwari sosai kenan shi yasa aka zabe su don saboda su a yi privilegian su biskan ga manya bayan alluran tana yi wa mutum ya fuskanci ko masassara haka ko kuma ciwon kai ko kuma inda ma aka yi alluran wurin sai mutum yana iya jin kamar ya yi mijirya haka ya yi gara amma bai da wani ta da hankali in mutum ya ga kamar ko waɗannan abubuwan da na haɗi akwai su sai mutum mutum ya yi gaugawa ya zo gidan likitan da yake kusa gare shi ya kwatanta cewa bayan shaushawan da aka yi gashi nan abin da mutum yake nan ga fuskanta in ya so a nan wurin sai a ɗan mishi magani gaskiya alhamdulillah mu dai mun ga haka sun karɓa faske dan raɗin kansu suke zawa suke ta tambaya an soma wani shirin bana magunguna kyauta ga al'ummar ramene ruwa musamman a gidajen likita guda uku na gundumar a sakamakon tallafin wata kungiya mai zaman kanta wannan shiri na bana magunguna kyautar zai ɗauki tsawon watanni uku ana gudanar da shi malam madu kacalla shugaban kungiyar kojes na rukunin asibitin mai nesa ruwa ya yi wa maman idrisa karin haske magani dai a nan sai si irven na mai nisorowa da sai sin sheri da na flatari sai si uku ne a yanzu amma yanda aka mana alkawali wannan uku su zama madibi abin da muke so in aka kama aka yi daidai wadata su ma sun yi alkawalin za su kara sauran sai sin ma eh, daga daya ga wata mai wannan mutum ya zo kyauta ne zai ba da sunan shi a cira mishi resi kyauta ya zo a yi arrestin saman resist likita ya mishi magani daidai wadai da wanda dai masalan da ya kawo wannan kyauta ne za a mishi tallafin ce eh, wannan asef ne su suka ba da tallafi harkan yanayin yanzu wannan ba wanda bai jin zahin shi kuma aka ce magani kyauta wannan burma yana mahimmanci sosai ma balle ma mata ai da ka zo dai ka gani yanda mata gashi nan suna nan yanzu dai alhamdulillah komai yana tafiya daidai An kaddamar da wani shirin gama gari a ranar Alhamis a ƙarƙashin jagorancin ma'aikatar kula da takardun ƙasa ta jiha domin samar wa bakin haure da 'yan gudun hijira takardu. Sama da yara dubu ne mafi yawa 'yan makaranta na ajin CMD za su ci amfanin wannan shiri wanda za a yi musu takardun aihuwa da wato a garin Agadez. Mamman Lawal, shugaban ma'aikatar kula da takardun ƙasa ta jihar, ya yi wa Musa Mamman ƙarin bayani. Agades yanki ne na cuɗayyar bakin haure inda suke hucewa. Don haka muka ga ya dace ganin rahoton da muke samu inda akwai abubuwa da dama da suke shan matanmu, Kamar yadda kuka sani muna cikin yarjejeniyar kare haƙƙin yara da ƙasar Nijar ta rattaba ma hannu na cewa da a haifi yaro yana da 'yanci a yi masa suna kuma a tantance shi ba tare da an ba al'umma barkatai ba takardu a hukumance ba. Don haka ne muka yanke shawarar tare da abokan abokanin hulɗa na tsara wannan aiki domin samarwa yara takardun haihuwa. Duka yaran da suke ajin CM da za su yi jaraba CFAPD a wannan shekara za su samu wannan takardu. Zai shafi ɗalibai dubu ɗaya na da'irar birnin Agades da za su samu wannan takardun haihuwa. a cikin tsarin kaddamar da kasar birnin gaure projen benin ya bai wa jama'a damar tana da katin ɗan ƙasa ko kuma takardun aihuwa hakan zai taimaka wajen karfafa shigar su cikin al'umma da kuma cin moriyar ma'aikatu zaze amadu shugaban sashen kula da samar da takardun ƙasa na birnin gaure ya yi wa nana hadiza hassan ƙarin bayani Mun yi farin ciki sosai da wannan aiki ganin ciya ba a taba ganin irinsa ba a nan birni. Babu wata kungiya ko ANJ tun shekara ta da bakwai nake ofishin magajin gari amma ban ga wani shirin kungiya ba da ya zo ya yi mana irin wannan aiki ba da takardar haihuwa ko takardar ɗan ƙasa a lokaci guda kuma kyauta. A tsawon kwanaki goma sha hudu za mu takardar haihuwa dubu biyu cikin kuma wannan za a iya samun wata kila takardar ɗan ƙasa dubu biyu cikin yini an samu takarda haifuwa 43 daga ciki mace 17 da namiji 26 ina kira ga al'ummar birnin gaure da kewaye da su fito da fifi domin su samu takardunsu na 'yan ƙasa domin wata babbar dama ce da ba za su iya samun ta ba a tsawon shekara biyar ko goma wannan dama ce da suka samu kuma kyauta domin a tsabtace garin wato ma'aikatar magajin garin gaya ta kafa wani sashe da ke kula da ba da izinin yin gini magajin garin na gaya bashir musa sala ya kira ga dukkan jama'a na garin da cika ka'idodi kafin su soma duk wani gini a santawar shi da balkisa sidi Kafin namiji ko wata mace su fara ginin su ya kamata su je ofishin magajin gari domin su gaya mana inda suke son su yi gini. Ƙwararru za su je su ga wurin domin ganin wurin in ya dace da a yi gini ko a'a. Yanzu kuma taswira ginin akwai farashi da ma'aikatar ta tsara bisa ga la'akari da gine-gine. A halin yanzu za mu miƙa wannan farashi ga kwamitin da aka kafa da zai taimaka wa shugaban da'ira domin tafiyar da dukkan ayyuka domin kwamitin ɗin ta bunƙasa. ƙasa. Wannan aiki zai fara ba da jimawa ba za mu rika kai ziyarar da ba zata cikin gari domin ganin inda ake gine-gine ba a shaida wa hukumomin da'ira ba. Dokokin da ke aiki sun ba mu damar yin bincike domin buga tara ga waɗanda suka taka doka ga masu sabbin gine-gine muna kira da su zo su daidaita harkokinsu a ofishin magajin gari. daga ranar 24 zuwa 25 ga watan juwan ne za a gudanar da jarabawar cfapd da ke baiwa ɗaliban ƙananan makarantu damar shiga makarantun sakandare a faɗin ƙasar nijar baki ɗaya tun bayan da aka ɗauki matakin maido da wannan jarabawa ɗaliban da malaman makaranta na kimtsawa domin fuskantar jarabawar ta koya yaran da suka baro garuruwansu na asali ke shiryawa wannan jarabawa lawali muhammadu daraktan ma'aikatar wato makarantar madina ta ɗaya ta walam ya yi wa ilyasu gumandai karin bayani Eh, Makaranta ce da ɗalibai waɗanda suka baro mazauninsu suka fi yawa, amma duka da haka akwai yaren 'yan garin a cikin makarantar. Ta ƙumshi ajujuwa goma sha uku muna da malamai goma sha hudu. Tun suma makarantar gwamnati tana iya ƙoƙarinta tare da abokanin hulɗa abinda ake kira jarabawa cfapd muna da ajujuwa shida da za su je wannan jarabawa domin su je a makarantar college shirye-shiryen da muke yi a makarantar boko madina ta ɗaya muna ta ƙara ɗaura ɗamara ko lokacin ranar da ba makaranta muna kira ga ɗalibai na cmd da su zo karatu domin mu samu babban nasara a jarabawar sannan a fannin jadawalin karatu mun kai kashi 80 da bakwai cikin dari. Cawan diyo domo kanan zongomo idu wa haga kindi iya mame. hannu guda yau ne aka soma jarabawar motsa jiki ta brevet sportif ta shekara 2024 a zandar ministan ilimi dr elizabeth sharif ce ta kaddamar da wannan jarabawar a makarantar lise amadu kurandaga bana su fiye da 'yan takara 118 ne ke fuskantar jarabawar a faɗin ƙasa baki ɗaya sai mu saurari ministan ilimi cikin rahoton ali keta Yau muna bangaren jarabawar motsa jiki tsawon shekara mun yi ta yekuwar cewa muna bukatar kasarmu ta samu cin gishin kanta muna yunkurin daga tutar kasarmu to kun san hakan ko baya yiwuwa sai mun dage mun yi aiki tukuru dalilin da sa kenan nake jan hankalinku kan ku mai da niyya ku nuna kwazo a zahiri kada ku rinka satar maki saboda hakan bai kamata ba hakan kuma baya fidda sunan ƙasar niger Muna muku fatan Allah ya bada sa'a ba ma kan wannan jarabawar ta motsa jiki kadai ba da ma sauran jarabawar da za ku zana nan gaba. Hilayen kwallo wato na shirin karbar wasanni daban-daban na ranar 23 ga kwamfalar super league a sakamakon wannan karawa daban-daban tawagar asfan ita ce ke kan gaba har yanzu a matsayin wucin gadi inda take da maki 46 zakar mai rike da kofi is guard national ta niger tana da matsayin ta biyu da maki 44 sana is niger na da matsayin uku da maki 43 a kasan allo akwai akokana ta arlita da espoir fc ta zandar dukkansu suna da maki 17 kowanne yayin da tawagar ta gurfe ta doso da ke baya da maki 16 sai mu na musamman domin ganin sun gudanar da ayyukansu a ƙasar Nijar ya zama tilas ga ƙungiyoyi masu zaman kansu su cika ka'idodi na ƙasa da ƙasa wato na fannin jin kai su mutunta wasu ka'idodi musamman kasancewa 'yan ba ruwanmu kiyaye mutunci samun cikakken 'yanci da kuma kasancewa 'yan ba ruwanmu. kungiyar wato nrc ta norvege da ke maraɗi tun shekarar 2020 tana kiyayewa sosai da waɗannan ka'idodi wajen kula da mutane masu rauni musamman ga 'yan gudun hijira ga fasarar rahoton muhammad da maman A nan muna a makarantar ƙauyen Kabra da ke cikin jihar eh, Gidorinji yankin Maraɗi, ɗaya daga cikin makarantu da ke karɓar yara 'yan gudun hijira domin ba da ƙwarin gwiwa ga zuwan yara 'yan gudun hijira a makaranta. Ƙungiyar ONG NRC tana kawo tata gudunmuwa. Ɗaya daga cikin mamba na tsarin ilimi na wannan ƙungiya ta yi bayani. A ɓangaren ilimi da horo ba tare da son kai ba, kahin mu kai gaba da gudunmawar mu da kamaimai muna duba irin bukatar da makarantun da muke dafa suke da daga nan ne kuma muke kawo tamu gudunmawar wanda ya hada da gini dakunan karatu a cikin makarantun da ke karbar yara 'yan gudun hijira don ƙara ƙarfafa ma makarantun kwarin gwiwa kuma muna raba kayan karatu don yaran su samu himma cikin karatunsu. makarantar kabara na da yawan ɗalibai kusan 300 daga cikin su kashi 34 suna wakiltar yara 'yan gudun hijira dukkan yara ana basu kulawa guda wajen ɗaukar nauyinsu kamar yadda daraktan makarantar isufu alu ya bayyana sai an ta hanyar bukatar ɗaliban mu ne ake ɗaukar nauyinsu na rarraba musu kayan karatu ɗaliban na ajin sai e har zuwa sai ana rarraba musu kayan karatu kamar irin jaka da kuma littattafan karatu da alƙalaman rubutu ba tare da nuna bambanci ba akwai yaren 'yan gudun hijira da muke karɓa a makarantar mu kuma muke ɗaukar su ba wani bambanci ga kwamitin ƙasar norvege a game da 'yan gudun hijira girmama ka'idodin jin kai ya zama wajibi wajen kula da waɗannan yara. Aikin da muke yi ba tare da nuna son kai ba na kara mana samun karbuwa wajen al'umma. Haka zalika wata dama ce a gare mu ta mu samu isa ga waɗanda suke cikin tsananin bukata. Misali idan magabata ko kuma 'yan ta'adda wanda ba su da akida ba sa bukatar kasancewar masu agaji a cikin wasu yankuna ko kuma wajen wata al'ummar ba a iya sanin takamaimai bukatar mutanen balantane ma a kawo musu ɗauki kenan a wannan yankin taimakon na jin kai ba zai yi tasiri ba ala dole sai mun kiyaye ka'idodin da suka gindanya sharuɗan jin kai mu tunatar da ku na kare rayuwa da kuma girmama 'yancin dan adam bisa waɗannan sharuɗa dukkan ƙungiyoyi masu taimakawa an buƙace su da su girmama 'yan ƙasanci ƙabila addini yanayin rayuwa da kuma yanayin siyasa a cikin tsarin su na gudanar da ayyukansu madalla ƙarshen labarin kenan na marishin yau a huta lahiya